أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي هدوى أولا يمتين رانا الحميس a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imam al-bukhari da ke Narijiyar zaki a cikin kano a yau muna sha biyar ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da shida ga watan hudu ya dubu biyu da shirin da uku a gabaninmu ɗora inda muka tsaya a jiya akwai 'yan tambayoyi da za mu amsa wannan mai tambayar yana cewa a baya na kasance wanda in na yi janaba in janaba ta kama shi a sanyi ba zai iya wanka ba sai ya yi alwala ya je ya yi sallah kafin daga baya gano cewa a sai taimama ake yi to yana neman haske a kan sallolin da ya a baya da farko dai yana da kyau mutum lokacin da ya kama shi ya tambaya wannan tambayar ya kamata a ce ka yi ta tun farkon lamari in lokacin da ka fara ganin da ba tare da fi kuma ya sanyi ba za ka iya yin wanka ba kuma kila ba ka da za ka ma ruwan kai wanka dole dai sai dai ka yi mama to a lokaci ya kamata ka tambaya ba a ɗau lokaci ana yi ba kuma sai daga baya wannan kuskure ne babba mu gane wannan duk abin da ya zama wajibi akan mutum ya yi to a lokacin da abin ya kama shi a lokacin ya waje bai tambaya idan bai sani ba yaya ake yin kaza don gudun kada mutum ya je daga baya kuma ya tabbata ba daidai yake yi ba da haka a nan an samu sakaci daga gurinka wanda kuma bai kamata a ce an samu ba abu na biyu gaskiya ne idan taimama idan janaba ta kama mutum kuma ba zai iya yin wanka ba saboda wani uzuri wanda shari'a ta yadda da shi kamar ya idan mutum yana da ciwo a tare da shi ko rashin lafiya idan ya zuba ruwan zai yi rashin lafiya ko ciwon zai karu kun ga nan yana da uzuri da shari'a ta yarda da shi kuma jaraba ta kama shi to anan zai iya yin taimama zai yi taimama ne ko kuma kamar yadda ya faɗa ana ana sanyi babu ruwan dumi da mutum zai yi wanka babu kuma yadda zai iya dafa ruwa ɗin to dole ne kuma idan ya yi wanka da ruwan sanyi zai kamu da cuta ku gane ba wahala kaɗai ba ana magana ana maganan a shari'a ba wai ana kallon yar wahala da mutum bai sha ba wasu suna ɗaukan wahala ita ce narura? ba haka ba ne ita larura a shari'a shine abin da zai kai ka zuwa ga rasa rai ko rasa wata gaba a jiki ko rashin lafiya amma dan wahala baya zama a ce wai wai larura shi domin akwai abubuwan da suke na ibada ne amma suna ɗauke da wahala idan ka ɗauki aikin haji akwai wahala a cikin aikin hajji. in daga zuwa arafa da tohowa muzdalifa da zuwa nina da yin jifa da yin tawafi da yin sa'ayi akwai wahala a ciki da haka mutum kurin ba zai kallo cewa in je jifa zan sha wahala ba dan haka ya zama narura. to don haka idan ya zama na in kai wanka saboda sanyi ciwon ka zai karu ko za ka yi rashin lafiya wanda za ka iya kai ta ga ran ya salwanta ko wani abu makamancin haka to wannan larura ne sai kai taimama ina ne abin da yake daidai sai kai mama ka yi sallah idan ka yi sallah daga baya ɗan gari ya waye ka nemi ruwa ka dafa ruwa ka yi wanka idan kuma ciwon yana nan bai tafi ba kuma ba yadda za a yi wanka to mama ce za ka dinga yi tana kan sai maka wannan hadasi din to kamar yadda ya kama shi ana abin da ya kamata ya sai ya alwala sai ya yi sallah to wannan alwala kamar babu ita to sai matsalar ta koma ya hukuncin wanda ya yi sallah da janaba a jikin shi to anan idan mun tafi akan rashin sani inda shi bai sani ba idan abin ya kai kwanaki ne yan kaɗan da za a ƙididdigawa to a gurin jamhurin malamai zai rama wannan salloli domin ita sallar da aka yi ta babu alwala ko babu tsarki wannan sallah ba ta yi ba inda an rasa sharaɗi na yin sallah shine alwala da haka in kamar kwana biyu uku ne ko ya yi haka su biyu su uku ne wani abu ne da zai iya ramawa to sai ya rama misali ya yi an yi abin jiya duka sallolin da ya daga jiya zuwa yau zai iya lissafa su to sai ya rama amma an ɗau kwanaki da yawa to akwai malaman da suke gani inda ya yi bisa rashin sani to sai ya nemi gafara da istighfari amma ba zai rama wannan sallolin ba wannan shine ra'ayin shekul islam ibnu taymiya da cewa wanda ya bar sallah ko bai yi sallah ba saboda ko ya bar wani rukuni a sallah saboda jahilci kuma aka ɗau kwanaki to ba zai rama ba sai dai ya nemi gafara a wajen Allah da istighfari da haka idan abin naka yayi tsawo ta yadda kwanakin ba za su kididdigu ba tunda tun daga lokacin da janabar ta same ka kaga duk sallar da zaka yi bayan janabar tana nan kenan sai zuwa lokacin da kai wanka to da haka idan ya zama na sallolin suna da yawa to sai kai sai gibari da tuba amma in salloli ne kididdigaggu gabu kai sallar asuba ne amma da gari ya waye ka samu ruwa ka dama ma ka yi wanka kaga sallar asuba ce ka ta da wannan babu da zai dan ka rama wallahu a'lam sai yake cewa tambaya ta bi me hukuncin sallah da wando iri kwata wanda yake dab da gwiwa da kuma salloli da aka yi da shi a baya din to a gwiwar mutum zuwa cibiyar ta al'aura ce babba ana kiranta al'auratul mughallaza da namiji daga gwiwa zuwa cibiya al'aura ne malamai sun yi sabani dangane da cinya cinya al'aura ce ko ba al'aura ba akwai sabanin malamai amma abin da ya daidai daga gwiwa zuwa cibiya wajibi ne mutum ya rufe shi kuma idan wanda ya zama ya rufe gwiwa mutum yi a waje suke to kaga kenan babu cikakkiyar sutura a ciki wannan sallar ita ma ta rasa wani abu da ake bukata na da al'aura yayin sallah kuma ba tare da wani uzuri ba idan mutum bai da kaya ba tufafin da zai sa sai waɗannan ya gabu. babu inda zai samu abin da yake da shi ne to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha anan zai ta sallar shi haka ko da tsarara yake ta bai da malamai suke bayani amma matuƙar akwai tufafin kurin rashin a ɗaukan abu da mahimmanci ne kuma makamancin haka to wannan sallar sai a je a sanya tufafin da za su fitar mutum gaba ɗaya sannan mutum sai zo yi sallah idan mutum ya yi sallah da haka sai Allah ya bai zai tufafin da zai fitar shi ya zo ya ya gyara sallah shi sallah shi da take daidai idan ku shi ma irin wannan an yi da yawa a baya kafin a sani ku sai a yi istighfari a gyara gaba a nemi Allah madaukakin sarki a nemi gafara Allah afallahu amma sallah wannan shine abin da ya kamata ai wallahu a'lam wannan yana tambaya dangane da abin da ya shafi mutum da yake fasikanci da matan aure da mata da kuma an mai nasiha ya bari ya ki bari to yana cewa za su iya kaba mai tarko idan ya zo ya ne gidan matan a kirawo mijin matar ya zo ya gani ko kuma ya za a yi to dama dai abu na farko ga wanda yake abin da ba daidai ba a shari'a shine an mai nasiha wannan wajibi ne a kanka duk da ɗan uwanka yana abin da ba daidai ba kai mai nasiha ta hanyar da ta dace idan ta kama kai ne za ka yi kuma zai saurara sai ka mai in ba zai saurare ka ba sai ka gaya wanda ke ganin zai saurara ya mai cikin hikima a dai samu a yi mai nasiha a karantar da shi a gwada masa wannan abu a daidai ba ne to a nan yadda yake a tambayar an mai nasiha ya ki bari an gaya masa ba daidai ba ne ya ki bari to ba da yanzu ya ɗau mataki ba za a bar shi ta lalata 'ya'yan mutane ba yana kuma lalata gidajen mutane yana fata musu zurriya babu laifi a ɗau mataki tunda ya ki bari sai a haɗa shi da waɗanda za su ɗau mataki da hakan a haɗa shi da hukuma ta yadda abin zai zama masa izina da wa'azi kuma ba lalle sai ya gane su waye ba lokacin da ya zo ya shiga ba sai an bar shi ya kai zuwa ga ɓannar da zai yi ba da zara an ga shi shiga gidan ɓanna ɗin to sai a kira hukuma sai a ce to gashi gashi su kuma za su yi to kama shi don a dakile wannan ɓanna wannan matukar yaƙi bane babu laifi dan an yadda za a daki mai ɓannar shi domin aka ci zagara mai ido to shi irin wannan ɓannar wata nan ba san inda zai zo ba idan ko da kuke ganin yana yi da wasu wata nan abin sai zo kanku kun ga ɓanna kuma ku daƙile ta ta hanyar da ya kamata ba duk da kun yi nasiha da haka ni iya fahimta ta ba da yake haɗa shi da hukuma amma ba sai an bashi yayi ɓannan ba yadda da ake gani idan babu yadda za a kama shi ɗin sai ya shiga to in ya shiga sai a gaya hukuma sai zo su kama shi inda yadda za a kama shi ba tare da ya shiga ba to shi kenan da sai a yadda dai za a dakile wannan balla sai kuma tambaya ta biyu ce matsayin mutumin da ya dago daga sujjada har liman ya karanta aya uku a cikin fatiha shi bai dago ba ma'ana liman ya dago wannan kuskure ne manzo Allah ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi. an sanya neman dan ai koyi da shi manzo Allah ya ce in yi sujjada ku yi in yi ruku'u ku yi dan haka ba daidai bane kana mamu liman ya ɗago daga ruku'u ka yi dagowa ko ya tafi sujjada ka tafiya ko ya dago daga sujjada sai ka zauna kana cikin sujjada kai saura kana cikin sujjada wannan kuskure ne ba daidai bane abin da ake so in liman yayi abu kai yi sai sa manzo Allah ce wa idza raka'a farqa sai kawo fa allati tufidu at-taqib as-sari ina nufin idan yayi ku idan yayi kuma wannan shi ne koyi amma in liman zai dago ka yi dago wato ba da shi kake koyi ba kenan wannan ba daidai bane kuskure ne tambayar shi ta karshe ce ana yin fidda kai da taliya kuma ana yi yaya ake yi <laughs> to taliya abinci ce musamman mu a nan gurin mu abinci ce daga cikin abincin da ake ci shi kuma fidda kai ana yin shi ne da duk abin da yake abinci to da haka idan har akwai yadda za ka iya auna ta ta ba da wannan ma'auni na mudannabi sa'i da ake cewa a shigar sa'i ɗaya ko babu laifi za ga kamar yanzu a wasu kasashen ana cewa sa'i shi ne kilogram kaza ba wai mu nan za ga galibi mu aunawa muke da da sa'i ko mu dannabi amma wani gurin za ga wasu malaman ma suna bayani sai mu dannabi yana kan kilogram kaza to kaga inda irin wannan kana iya samun taliyar da ta kai wannan yawan kilogram ɗin ka bayar a matsayin bidakai tunda ita idan ka ce za ka auna ta da mu dannabi ko da sa'i kamar da muke yi to a yanayin ta za ta iya wa ko ka cuci wanda za ka ba ya zama ba ta kai adadin abin da ya kamata a bayar ba amma in muka kalla abinci ce ba laifi dan an yi tunda abinci ce kuma ana cin ta a matsayin abinci wallahu a'lam ajiya cikin karatun mu muna cikin aya ta biyar lokaci yayi mana a cikin suratul ahzab insha Allah ta'ala yanzu mu koma kan wannan aya ta biyar mu karanta ta sannan mu dora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما مما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما نعم الله مدعوكين سركي ادعوهم لآبائهم كراوهم دنگن تاسو zuwa ga iyayensu huwa aqsatu inda Allah hakan ne yafi daidai a wajen Allah madaukakin sarki fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san iyayensu ba fa iqwanukum fi dini to yan uwanku ne a addini wa mawalikum kuma bararrun bayan ku ne walaita alaikum Ba ku laifi a kanku fi ma afsa'tum bihi cikin abin da kuka kuskure wajen wajen ambato walakin ma ta'ammadat qulubukum laifi yana kanku a cikin abin da zukatanku suka yi da ganganci wa kana Allahu ghafurur rahima ubangiji Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai jin kamar yadda je mu kai bayani wannan aya Tana nuna cewa ba a tilan wani a danganta shi ga wani wanda ba ma'aikin shi ba Allah ya ce ud'uhum li abaihim ku danganta su zuwa ga iyayensu da lokacin da wannan aya ta sauka Zaid bin Harisa sai aka dina kiran shi da Zaid bin Muhammad bai zama Zaid bin Harisa aka danganta shi zuwa ga baban shi ko wannan ne daidai kowane ɗa a danganta shi zuwa ga mahaifin shi hadisi ya tabbata kamar yadda muka faɗa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa duk wanda ya danganta kanshi zuwa ga wani wanda ba baban shi ba wannan aljanna ta haramta a gare shi ana baya halatta mutum ya haka musamman waɗanda suke gudun iyayensu saboda tunanin ko talauci ko kuma rashin girma ko wani abu daban baya so a ce wani ne baban shi to babu shakka wanda ya gube wa mahaifin shi saboda ganin yadda mahaifin shi yake ko yana da wani nafasa a halitta ko kuma a'a yana da Rashin ne zai da shi ko wani abu sun haka wannan babu shakka ya saba shari'a kuma yayi abin da zai ja masa sababin da ba zai shiga aljanna a kan lokaci ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna da haka abin da yake daidai shine mutum a danganta shi zuwa ga baban shi da haka anan za mu gane cewa a ta mata da suke yin aure sai su canza sunayensu su makala da na mazajensu wannan kuskure ne idan mace ta yi aure babanta yana nan a babanta mijinta yana nan a mijinta ba laifin an tambaye ta ta ce ni matar wani wannan babu laifi sunanki wance matar wani babu laifi amma wanke wani ki ambace shi kamar su ne babanki da wannan biki ud'uhum bi abaihi ba sai ki nasarta kanki zuwa ga babanki domin babanki shi ne babanki shi yasa a duk hadisi da muke karantawa in an ambaci matan annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga manzo Allah ya kiyaye su daraja to amma ba a cewa Aisha Muhammad sai dai a ce Aisha zaujin Nabi sai a Aisha matar Annabi an ummi Salama zaujin Nabi an karbo daga ummu Salama matar Annabi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dandana su zuwa ga masu kuna Annabi ya ga a cikin musu ƴaƴan wani to amma ba za a ce musu kuma kai tsaye ba za a faɗo na abu da zai ɗauka cewa kamar yadda ake danganta ɗa ga uba ba sai a kawo ta ibara da za ta fi sai a ce a wanke matar wani amma ke kire suna mahaifin ki sa mijinki to wannan ba daidai ba ne sai ka galiban za ka idan an rabu da miji kuma sai ya zama shi kuma ta shiga wani yanayi ina ma ta auri wani miji sai idan an zo ana bayani sai a ce wanke wani sai a guji tsohon mijin ko kuma a faɗi sunanta saboda da sai a ce wanda aka fi sani sani da da amma kin ga uba ne ba a canza shi ko da ya mutu ko da yana nan ba da za a ce mutum yau ya canza uba ba baban shi da ya haife shi yanzu ba shi bane wani ne daban wani yana cikin abin da za a gyara Fadin Allah ud'uhu li abaihim ya nuna ana danganta yara ne zuwa ga iyayensu maza Wa na dan wani ba wai dan iyayensu mata ba iyayensu bane amma abin da yake daidai abin da aka sanya shari'a danganta namiji zuwa ga mahaifi shi shine abin da yake daidai sai dai idan ɗa ya shahara da dangane zuwa ga mahaifiyarsa ya shahara da haka to ba da idan an kira shi da wannan an ce masa ibnu ulayya kamar da ta isma'il Ibn ulayya ko a kaddara misali a ce ɗan lami a kaddara lami mahaifiyarsa ce ko ɗan laraba ko wani abu makamancin wannan in an dangana shi zuwa ga uwa saboda ya shahara da wannan babu laifi amma al'asu a dangana mutum zuwa ga mahaifin shi a da can kafin zuwan mulkin mallaka kamar yadda shek bakar abubuwa da yake ambatawa shine idan an kawo sunan mutum kafin a ambaci baban shi sai an ka kalmar bin an ce muhammad sai ake bin ibrahim kamar yadda muke gani a hadisi ana abdullahi ibn umar bi an kawo kalmar ibn an danganta ta a an ce wa na tsammanin haka ake yi to shek bakar abu zai yana faɗa cewa zuwan tura mulkin mallaka sai zamana yau da gobe suna sai zamana wanda ya zama ba uban shi bane na asali ba mahaifin shi ne sai a shirya kalmar bil sai a ce ibrahim ibrahim ali muhammad musa sai a shirya kalmar bil to a hankali a hankali har aka tsare da ita amma al'asu abin da yake daidai ne mutum in zai rubuta ya ce Muhammad ibn Fulan wani ɗan wani ne abin da yake daidai to amma ya zama muta'arab yanzu kalmar ibn ɗin mun cire ta kuma ya zama abin da ya zama muta'arab in mutum ya yi. wani Allah ba zai zama da laifi ba amma an asu a ce ɗan wani ya ka dan mutum ya rubuta wani wani da ya riga an riga an san mahaifi ke rubi to ba ba laifi to anan sai suke tambaya yaya waɗanda aka tsinta sun shi aka yi ko daga gidan marayu aka ɗauko shi ba a san kowa iyayen shi ba to mutum ya ɗauko shi ya girma a wurin shi yaya za a dangana shi wannan ba laifi idan an dangana shi zuwa ga wanda ya rike shi tunda ba a san iyayen shi da Allah ya ce fa mu kun din da haka zai zama dangana ne a babin ƴan uwantaka a babin ƴan uwantaka saboda dole ne aka je rubuta sunan shi sai an rubuta suna biyu a wani gurin ma sai an rubuta suna uku to kaga dole ne kuma a samu sunan da za a haɗa shi da shi da haka su ne Allah yake ta fa in lam ta'lamu aba'akum in ba ku san iyayensu ba sai Allah yake ta ikhwanukum fi din da haka sai a ɗauke shi a matsayin ko da an dangana shi ga wani a matsayin dan uwan shi a matsayin dan uwan shi da haka wani wani amma wannan inda za a ce ya faɗi alaƙa su da shi ya sa dan uwan shi an dangana shi a matsayin dan uwan shi da sai ikhwanukum fi din wa mawalikum ko waɗanda suke dama bayan ku ne da haka ce ake fulanin maula kula wane bawan wani ko bararren bawan wani wanda wani ne yanta shi ne ma'anan maula kula kamar yadda malamai suka yi bayani to wannan dangane da abin da ya shafi wannan itilafin kenan al'abdu kowa a danganta shi zuwa ga mahaifin shi shine abin da yake daidai shine abin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni amma idan mutum ya shahara kamar yadda muka bayani jiya ba yadda za a gane sai an danganta shi zuwa ga wancan da aka saba danganta shi to babu laifi dan an ambace shi daga wannan suna cewa kamar al-miqdad ibn al-aswad ya shahara da wannan amma al-aswad din ba baban shi bane tabannin shi asli sunan shi al-miqdad ibn amr to amma kin ya riga ya shahara sai malamin suke ambato babu wani abu da haka wannan da aka dauko kore ne ana danganta shi zuwa ga mirkon shi sai Allah ya sa iyayen shi suka bayyana aka tabbatar da baban shi to a nan tunda ya riga ya shahara da wancan ba laifi dan an faɗi wancan sunan da ya shahara shi kamar yadda malamai suka yi magana sai Allah madaukakin sarki ce huwa aqsatu inda Allah hakan shi yafi zama daidai a wajen Allah madaukakin sarki fa in lam ta'lamu aba in ba ku san iyayensu ba amma da ake wannan tambaya fa ikhwanukum fi din to yan uwanku ku ne a addini da haka ko da an danganta shi zuwa ga wanda ya rike shi su a matsayin ɗan uwan Allah ya ce wa mawariku sannan kuma bayan domin ɗayan biyu ko dai wanda yake ba bawa faɗa ne to ɗan uwan ku ne ko kuma wanda bawan ku ne amma ba ku san iyayen shi ba to shi ke nan sai ku danganta shi zuwa gare ku amma a matsayin bawa Allah ya ce wa laisa alaikum junahun babu laifi a kan ku bi ma aqsa'tum bi cikin abin da kuke kuskure ana da za ku nasabta mutum zuwa ga wanda ya rike shi a bisa kuskure ba da ganganci ba to ba ku da laifi walakin ma ta'ammadat qulubukum abinda zukatan ku suka yi da dangan wannan shine yake mai laifi wannan ka'ida ce a kuma da sai Usaimin yake faɗa tana shiga kowane babu musamman babin manhiyat babin abubuwan da aka hana duk abin da shari'a ta hana sai mutum yayi bisa kuskure ba da gangan ba to Allah ba zai kama shi da laifi ba saboda ya tabbata a cikin hadisi yayin da a ƙarshen suratul baqara inda muminai suke addu'a bayan Allah ya saukar da aya cewa abin da ke cikin zukata idan kuka bayyana ko kuka kore Allah zai muku hisabi sai hakan ya zama yayi nauyi ga sahabbai yanzu abin da muka faɗa akwai hisabi abin da muka kore a zuciya ma za a gane hisabi wani sa'in mutum bai na zunubi sai kare ya ne wani amara kyau sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama, yace ya rasulullahi mun ji Allah ya buƙar da aya kan yin hisabi kan abin da muka bayyana da abin da muka koyi a zuciya wannan abu ya yi tsanani sai manzo Allah ya ce ku ce mun ji mun yi biyayya ku ce sami'na wa ata'na ku ce mun ji mun yi biyayya abin da ya kamata ku faɗa ce da haka sai ka ce sun je sun yi biyayya shi ne sai Allah ya saukar da amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته ورسله لا نكلف نفسا إلا وسعها وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فيك ربنا لا تؤاخذنا يا أبنيتي كذا كما إن فينا إذا من منت أو أخطأنا فمسك الكفر sai Allah ya da kuka faɗi wannan addu'a Allah ya ce ya amsa da ka wannan al'umma in sai kuskure ko mantuwa ba a kama ta da wannan ne in abin ya shafi haƙƙin wani ne to sai a ce a biya haƙƙin amma zai a gurin Allah ba za a kama ba mutum ne ya jarar da abu ji ya saba yana aji kayan shi a gurin da ya zo ya tarar da kaya a gurin sai ɗauka na shi saboda dama ya saba yana ajiyawa sai ya cinye abinci ne sai ya cinye shi kun ga ba na shi yake ba amma duka kuskure ba ya da gangan bane ya saba yana yi ne gurin da yake ajiyar. to na in mai abin yaro sai ya biya shi amma shari'a ba za ta kama shi da kwalawo ko ya yi din da dama duka kuskure yi ba ba da gangan yi ba ko ya zo masallaci ga takalmin da ya saba zuwa da shi ya baro shi a gida da ya zo masallaci da wani ya zo daban da aka yi sallah da ya rita, sai ga wani mai irin takalmin wanda ya saba zuwa da shi sai ya sa ya tafi gida saboda yau da gobe sai da ya je gida ya duba sai ga na shi kuma sai gane a sai masallacin nan da ya je takalmin da ya ɗauko ba na shi bane da ya da masallaci ya tarar wani can da asalin takalmin ya tafi shi kuma ga shi nan an ban mai to sai ya karɓi shi ya bada wannan in an zo a cikiya in ba a tsaro ba shi ba za a rubuta shi ɓarawo a gurin Allah ba domin ai ba ya yi bane da niyyar sata da haka a cikin mandiya idan mutum ya yi abu bisa mantuwa ko bisa kuskure Allah yana yafi amma a babin ibada game da shi kusa mai yake bada babin ibada in mutum ya yi bisa manzuwa ko kuskure shi sai ya gyara ba za a ce ka kurin ba da haka da mutum zai zo wajen yin sallah sallah a zahar sai zai yi da haka da ya tashi ya shiga da wuta niyya daban ya manta sai da ya gama sallar sai tuna shi ba niyya a la'asari a sallar nan kuma a shi da ya azahar ba to kun ga sallah dole sai da niyya da haka yanzu wannan sallar sai dai ta zama kuma ya niyya ya tashi sallar zara ba za a ce aikin da mantuwa yake ta ke kenan a ya sake ko mutum ya yi sanda ba daidai ba kamar yadda wani manzo Allah ce je kaka koma kai sanda, ka irje ka ka fa ka lam da haka a zai ibada idan mutum ya bisa kuskure aka nuna masa daidai din to sai ya gyara daidai din shine abin da yake daidai sai idan ya riga ya yi kamar fata wanda muka amsa ya riga ya yi da wasu lokuta can baya daga baya ya gane wannan ne sai ake aka Allahu amma sara amma in yanzu wani da zai shigo yanzu ya zo yi sallah da ya gama sallah sai tana ba ai ya yi bawali yana towa bawali ya kama shi ya yi a titi kuma bai yi tsarki na hoji ba bai yi na ruwa ba da ya zo kuma ya manta ya alwala ya shigo sai da ya gama sallah ya kina. sai ce a na manta yanzu ne sallah amma gaskiya na yi bawali bai yi tsarki ba ban yi na hoji ba inda wannan kuskure ne inda shari'a ta ba da bawalin sarki na hoji madadin na ruwa saboda gudun kada mutum ya zauna ba sarki to sai da a kaddara yayi haka to yana ga mana sai muke to tunda yanzu kai maza je ka kama ruwa kai alwala ka zo kai sallah dan kai sallah ba da alwala ba a nan kuskure ne amma za a ce ya gyara tunda a cikin lokacin ne ba wai lokaci ya riga ya wuce ba kuma ko da lokaci ya wuce tun da yi sallar ba da alwala ba za a ce to in ya tuno ya zo ya alwala ya gyara wannan sallah da Allah ya ce ba ku da laifi cikin abin da kuke kuskure walakin ba ta ambadat kulubukum wa kana Allah ghafurur rahima Allah mai yawan gafara ne mai jinkai dan haka abin da ya faru a baya da kuka aikata to Allah ya gafarta muku kuma Allah ya ya ji kanku ya rige waɗannan abubuwa kai da haka sai a kiyaye gaba kada a sake yin wannan sai Allah ya ce النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك في كتاب مسطورا نعم أن شيء النبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم شيء في تلتلتا دمومني دمومني في يد كاوننسو يد رايكنسو وأزواجه ما في كنسا أمهاتهم إيا ينسلي وأولو الأرحام ما أبوتا دنجي ما أبوتا جني ما أبوتا زمنتي بعضهم أولى ببعض sashin ya bi cancanta da sashi fi kitabillahi a cikin hukuncin Allah min na fiye da mu'minai wal muhajirin da wanda suke hijira illa an tafa'alu ila awliyaikum ma'rufa sai dai ku aikata abin alkhairi ga wanda suke majalisin ku kana zalika fil kitabi masura wannan hukunci ya kasance rubuta a cikin littafi anan Allah madaukakin sarki a yana mana bayani haƙƙi na annabi sallallahu alaihi sallama a kanmu da matsayin da manzo Allah yake da shi a wajenmu kuma haka ya wajaba ya zama manzo Allah yana da wannan matsayi a gurin dukkan mumini wannan kamar fida ce na abin da za a zo da shi na gaba na hukunci da za a zo a faɗa a gaba annabi wannan annabi da Allah ya aiko ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aula bil mu'minina min anfusihim shi ya fi cancanta a wajen muminai fiye da rayuwar ma'ana a gurin mumini manzan Allah ne gaba fiye da rai inda za a ce ya ba da rai fansa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to zai ba da rai shi ya kare annabi shine ma'ana annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim ma'ana manzan Allah ya fi cancanta a wajen muminai fiye da rayuwar shi yasa mumini yakan gabatar da umarnin manzon Allah kan umarni shi idan mun dauke an kuka rayukan su suna ba da rayukan su don su kare manzon Allah wanda wannan misalai na nan a cikin tarihin sahabbai sai yadda suke sallama rayuwarsu saboda annabi misali kun ga sayyidina Abubakar da manzon Allah zai yi hijira ai manzon Allah ya fita ana neman shi kuma nema ba wai nema na a kama shi ba nema na a kashe har kyauta aka sa cewa duk wanda ya kawo shi ko a raye ko a mace yana da raƙuma ɗari a wannan yanayi manzo Allah ya fita zai hijira amma sai da Abubakar ne zai zama tare da shi yayin da in abu zai samu manzo Allah ya same su tare da haka yaje manzo Allah suka tafi suka shiga cikin kogo suka kore tsawon na Abubakar yana tare da manzo Allah ana ta neman manzo Allah masu nema har sai da suka zo bakin kogon riwaya sai da abakar ya ce da ɗayan su ya sunkuyar da kanshi ne dai kaba mushi da zai gama amma Allah ya kare akwai riwaya da ke cewa sun leka kogon sai suka ga gizo-gizo ya yi yana tantabara ta yi kwai sai suka ce a wannan ba bai shiga nan ba domin ya da ya shiga nan ya shiga gizo zai wannan wannan iskisar ba ta inganta ba ba wani yana da wani wannan sun zo habba sun kogon kamar yadda ya zo a hadisi da ɗayan su zai sun kuya da zai gamsu to amma Allah madaukakin sarki ya kare ya kare illa tanquruhu faqad nasara Allah hmm. iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya sunaini iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha وجعل كلمة الذين كفر كفروا الصبر وكلمة الله هي العليا والله عظيم حكيم ذاك الله يثاري suka juya ba su gani ba mahallin shahid nan yadda sayyidina abubakar ya bada rayuwar shi dan tare manzon Allah kamar da malaman tarihi ke cewa can kuma ya bar sayyidina aliyu a gidan shi shi ma ya bada rayuwar shi dan kare manzon Allah haka manzon Allah ya hijira lokacin da kafin ya hijira mutanen Madina cewa suka yi suka zo suka da manzon Allah gurin aikin haji suka ce kai hijira gurin mu za mu kare ka da abin da muke kare kawunan mu da ƴaƴan mu da matan mu ana zan bada rayuwar mu saboda kai to wannan haka mu'mini suke haka kuma muminai annabi yake a cikin zukatansu fiye da komai kisa duk umarnin manzon Allah in ya zo yakan sha gaba da umarnin kowa in manzon Allah ya ce a tafi to za su tafi ne ba za su biyo ba in manzon Allah ya ce a zauna za su zauna in manzon Allah ya ce a bari za su bari in ya ce a yi za su yi don manzon Allah ya fi kowa cancanta a gurin su fiye da komai da wannan ayar sai aka busar da abinda farkon musulunci ake yi farkon lamari in an kama mutum ana bin shi bashi sai manzo Allah ya ce su mai sallah manzo Allah ba zai mai sallah ba saboda me tsawatarwa akan cin bashi sai manzo Allah ya ce a yi mai sallah ba wai dan mutum yana kafiri ba ko dan ba zai samu rahama ba sai manzo Allah ya bar yin sallah kan wanda ake bin bashi amma daga baya sai manzon Allah ya ce ana aula bil mu'minina min anfusihim ni ne na fi cancanta a wurin mu ne ke da rayukansu ni ne a gaba a wurin mu ne ke da komai faman tuwafiya duk wanda ya mutuwa alaihi dainun ana bin shi bashi fa alayya qada'uhu ni zan biya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce a zo zan biya wa man taraka malan warasati wanda ya wuce ba dukiya a ba magada amma inda bashi ni zan biya sai manzon Allah duk wanda aka kawo ana bin bashi sai manzon Allah ya biya kuma ya mai sallah wa ayyukum taraka zainan Maza Allah ya ce wanda ya babbashi audiya'an audiya'an ko ya bar ƴaƴa da marayu fa ana maula ni ne majibincin lamarinsa ni zan kula da waɗannan azuhuri na ibnu al-arabi cikin ahkamul qur'an yace amma yanzu saboda laifuka abin ya canza an waye gari in mutum ya bar dukiya sai a zo a yi tarayya da magada a cikin dukiya a ga yadda za a karar da ita amma idan bai bar dukiya ba ya bar 'ya'ya, ya bar iyali to ba wanda mai kula da su shikenan sai a watsar da su ta same na magana da wannan zamanin namu ibn al-arabi ya yi wannan magana kamar ayu ke magana kuma ya magana saboda shekara da da baya yanzu halin da muke ciki ka je ka bincika a irin ruwa musamman a nan arewa inda na sani in mace aka mutu aka batta da 'ya'ya yawanci dangin maji ba ka kula da su yawanci ba mu ce duka ba yawanci in kana da kanwa ko ya sai mijinta ya mutu ya bata da ya'ya biyu ko uku su sai dai fa ita ta fi hudu su sai ta wahala da su makarantar su tufafin su abincin su in ka tambaya ina yan uwan mijin su suna nan ne suke ba mu wasu kudu ita in tana da ɗan uwa ya kula da ita ya kula da 'ya'yanta. ita in ba ta da wani ɗan uwa ko mahaifi ko kuma iyaye akwai su amma ba su da karfi to ita za ta yi ta wahala ita za ta fita wata ta yi bara wata ta yi wankan wata ta yi kaza amma dangin miji ma zo kamar ba ba wani abu ne kamar ba nauyi a kansu ba kula wanda haƙƙin su ne su kula inda ma'ana waɗannan ƴaƴan su ne su ne waliyan su ne alƙama na su ne su tunda ɗan uwansu ne muke bari to kaga a zamanin manzo Allah manzo Allah ya ce duk wanda ya bari a zo ba." na har wasu malamai suna cewa ma wannan ya nuna shugaba shi yake da haƙƙi ya biya wa wanda ake bi baki baki idan ya mutu bai da abin da zai biya in za mu kalli wannan hadisi a bayanin da malamai suke yi to wajibi ne akan shugaba ya biya daga baitul mali don koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka idan mutum ya mutu ana bin shi baki ba abin da za a biya mai bai bar dukiyar da za a biya ba sai a je gurin gwamnati sai a ce tuwa ne ya mutu kanka ya mutu bai da abin da zai biya bashi laka a kawo a biya mai bashi haka yi kamata a yi domin wanda ake zai bashi idan bai da abin da zai biya to shari'a ma ke umarni a jinkirta mai kisa ba daidai bane kana bin mutum bashi kuma bai da shi ba ganganci ba bai da shi ba daidai bane ka kai shi a kulle shi wani abin da kullum za ka ji ana fama ana bin mutum bashi kuma ba ganganci ba ba kin biyaye ba a je a kai shi kotu a je a rufe shi to ka rufe shi ya zai biya kana bin shi dubu ɗari biyu ka je ka kai shi alkali ya tura an rufe shi nan iyalan sun shiga wani hali shi kuma yana da ya zai biya in kuma zaman da zai na wannan ne to ai shari'a ta Allah ta yi wa in mu wa usratin fa nazratin ila maisara in bai da shi ka jinkirta mai zuwa ya sa. amma in yana da shi ya kibiya to manzo Allah ya ce matsalul ghaniyyu zulmu taurin su mawadaci zalunci ne ya halatta a kai shi kotu ya halatta alkali ya daure su, ko ya yi mai tara ko a yi mai wani abin da yake na ta'aziri tunda ya ki biya da gaggawa amma Allah bai da shi ya za su kullum ka kama rediyo za su tashin mata na kuka irin waɗannan matan da muka ambata tana karɓo kaya yau da gobe kayan kuɗin sun karye kayan babu kuma an zo an sa ta gaba wannan ta wafe ta kai ta gurin 'yan sanda a kulle ta wannan ya kai ta gurin alkali ka mace ta zo tana ta kuka a sababan sadarwa kuma sai ga wasu da suke bin bashi suna da hali ba cewa aka ka yafe ba in ba za ka iya yafewa ba ka jinkirta hadisi a cikin sahihi muslim daga abu huraira Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wani mutum yana bada bayi idan lokacin biya ya ce ce yaran shi ku duba wanda bai da hali ku daga mai kafa ku kyale shi mu ma wala Allah Allah ya mana gafara manzon Allah yace sai Allah ya mai gafara da haka in kana da shi ka yafe ba rabuwa kai ba in ka yafe da ladarsa yana can a wajen Allah cewa to tunda ba ka da abin da zaka ka biya bashin nan kuma ni Allah ya wadata ni kuma na san ba ganganci ba ne gaje na yafe ba na nemi da gurin Allah ya fi duk wani abin da za samu na duniya amma wani yana da shi wani ma bai san adadin abin da ya mallaka ba amma sai ce sai na wulakanta shi sai na nuna masa ni na isa shi sai je ya ribe shi shi yana ganin wani abu wannan da kai ba daidai ba ne inda bai da shi ba ganganci ba ne ko sai ka jinkirta mai to da haka haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi da haka manzon Allah yake duk wanda ya zama bai da shi ya zo in biya manzon Allah yake misali na fada misalin ku kamar mutum ne ya hura wuta ya hura wuta sai waɗannan ƙwari da suke bi wuta suka zo suna ta ƙoƙarin fadawa shi kuma yana ka abu yana yana kawar da ku manzo Allah ce haka ni da ku wuta ce kuke ƙoƙarin ku fada ni kuma ina jan haka manzo Allah yake jan mu saboda tausaya mana ita manzo Allah ce ana aula bil mu'minina min anfusihim da haka wannan aya take gwada wajibi ne mu'mini ya gabatar da san annabi akan san komai zala ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in imanin ɗin ku baya fita baya zama mumini sai ya zama na fi a wajen shi fiye da ɗanshi, shi da mahaifin shi da dukkan mutane gaba ɗaya duk waɗannan ka da za ka iya rabuwa da su saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shi ne cikakken abinda da ake shi ne cikakke na mumini shi ne wanda yake mumini cikakke in an ce manzon Allah ya ce zai je ba tare da jiran cewa me dalili ba sabon manzo Allah ma ba sa tambaya sunna ne ko farilla ne ko musahabi ne inda manzo Allah yi kullun zai haka suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah ce wa azwajuhu ce kun manzon Allah matan manzon Allah ummahatuhum iyayen mu'minin shi yasa da wannan aya malamai suka ce duk wanda ya ware wata cikin matan annabi ya ɓace ta ko ya zage ta to wannan ba mu'mini bane saboda Allah ce wa azwajuhu kun annabi umma hum iyayen mu'minai ne to ku duk wanda zai ware wasu cikin matan annabi kamar yadda shi'a suke ware irin su na na Aisha to waɗannan ba mu'minai bane babu imani a tare da su matan manzon Allah sallallahu alaihi sallama iyayen mu'minai ne anan Allah ya ce iyayen su ne wannan daukaka ce da Allah ya ɗaukaka matan annabi sallallahu alaihi wasallam yasan ya suka zama iyayen mu'minai umma hatu mu'minina amma iyayen mu ne wajen girmamawa wajen haramcin sa aure haramun ne a aure matar annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake nasi ne na aya matar da manzon Allah ya aura to haramun ne wani ya aure ta sai dai malamai sun ce anan ana magana matar da manzon Allah ya aura ya tare da ita matar da manzon Allah ya aura bata ma zo gidan shi bai rabu ita wasu ka ce wannan ba ta ciki kamar da ya faru suna haka zuwa malaman tafsiri imam qurtubi Ibn kasir da sauran malamai sun kawo a zamanin jina umar Allah ya kara masa yarda wata mata da manzo Allah ya aura amma ya saki ba ta tare a gidan shi ba sai ta aure sai ta jina Umar yi nufin yi mata hukunci saboda wannan abin da ta yi kamar ta kai ta alfarman manzon Allah sai take ce masa danne ba kin ta ce to ai ban zauna da shi ba, ban tare a gidan shi ba da haka malamin suka ce wannan hukunci ya ke anta ga matan da manzo Allah ya zauna da su manzo Allah ya ya zauna da mata sha ɗaya guda biyu sun riga shi barin duniya guda tara yi mutu ya bari a duniya manzo Allah ya bar mata guda tara guda taran nan baya halatta wani mumini ya zo ya aure su bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma iyayenmu da Allah ya ce iyayenmu ne wannan iyaye kasancewa su na iyayenmu ya tsaya kansu bai hana ka auri ƙanwarta ko ka auri yadda. amma ga ai mahaifiyarka wadda ta haife ka ba ka auren ƙanwarta ko yadda. ita ma mahaifiyarka ce to amma su ba san annabi iyayenmu ne amma ta ɓangaren auren ƴan uwansu wannan ba ne ke sa za mu ga gashi nan nana Aisha tana da yarwa Asma wadda azubair bin Al-Awwam yake aure haka kuma suna matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da ƴan uwa kuma sun aure wannan wannan ya cikin abin da aka hana to an ce iyayen mu'minai to shin mu'minan maza kaɗai ko har mata tunda rabazin in kun dubi rabazin aya ce annabiyyu aula bil mu'minina al mu'minina jam'u muzakkar salim ne maza ne ba sai al mu'minatu ba sai Allah ce wa azwajuhu ummahatuhum iyayensu ne su wannan mu'mina to wannan ya hada kenan su mata ba sa ciki Wannan sabani ne na malamai wasu suka ce mata ba sa ciki har ana kawo asar daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda ban san ingancin shi ba wata mata ta ce mata ya umma ya da ina da shi ce a a ba ki ba ni mahaifiyar mu'minai maza banda kun mata to akwai wannan kauli amma wasu malamai suka ce a wannan ya hada maza da mata don baɗin Allah annabi yau auladin mu'mini na min amfusihim annabi ya fi cancanta a wajen mu'mine fiye da rayukan fiye da kawunan suka ce ai ya haɗa maza da mata to da haka wa azwaju ummahatum nan ma ya haɗa maza da mata da haka dai kamar yadda Imam al-Qurtubi yake faɗa ba wata fa'ida a cikin da mata an matan sun shiga ciki matan ma iyayen a matan Annabi sallallahu alaihi wasallama iyayen su ne kamar yadda anan da akwai kira'a ma wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abun lahum amma kira ake da ba a karanta ta shazani ma'ana iyayen matan manzan Allah a iyayen muminai ne shi kuma manzan Allah uba ne gare su manzan Allah uba ne matsayin uba yake gare mu kamar yadda ya zo a cikin hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi manzan Allah na cewa ni kamar matsayin mahaifi ne a gare ku wajen tausayawa wajen jin kai da haka duk Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahdin min rijalikum kamar yadda yake cikin wannan sura manzan Allah ba mahaifin ɗaya daga cikin gani sai ta bangaren a ce manzo Allah wani dan shi ne a danganta zuwa gare shi wannan aya ta na amma matsayi na uba ko manzo Allah yana da matsayi na uba a gurin dukkan wani mumini kamar yadda malamai suka yi bayani wa azwajuhu matan manzo Allah ummahatuhu iyayen muminai ne magana ga inganci mazan su da matan su sai Allah ya ce wa ulul arham ma'abuta dangi wanda suke ma'abuta jini yan uwan juna بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ساكن في فتنشنتا da sake a cikin hukuncin Allah a abin da Allah ya hukunta minal na biye da mu'minai wal muhajiri da wanda suka hijira domin suka ce kafin wannan aya farkon lamari farkon lamari a wanda aka hada ka dan yan uwantaka mutumin makka da aka hada shi yan uwantaka da mutumin madina su suna gadan juna dan lokacin da aka yi hijira sai manzo Allah ya dauki mutum ɗaya mutumin makka sai ya kira mutumin madina sai ce wani dan uwanka ne na haɗa ku yan uwantaka sai jina abubakar aka haɗa shi da Farija. waye aka haɗa shi da wani wani aka haɗa shi da wani a sai haka manzon Allah yi sai ya zama da wannan yan uwantakar ana gado idan mutumin madina ya mutu sai mutum makka ya gaji dutse shi idan na makka ya mutu sai na madina ya gada to wannan aya tana cikin ayin da suka soke wannan hukunci sai aka ce qulul arham ma abota jini wanda suke wa da ƙari, ɗa da uba ko ɗan uwa shakiki ko ɗan uwa da abi wannan ku ake nufi ulul arhami anan to waɗannan aula bi ba'd ba'dhum aula bi ba'd sharkin je mutum tanta ya gaji tashi da ka sai zama wancan hukunci an soke sai zama yanzu in kana ɗan na a addini to kana ɗan na a addini amma ba zan gaje ka sai wanda suke suna da jini tsakaninsu kamar yadda malamai suka bayani da kafin wannan hatta wanda suka yi awance, idan yanzu ka zo ka ce mu kulla ƙawance ni da kai kabila ta da kabila ku za mu taimaki juna idan an taba ku to an taba mun an taba mu an taba ku akai wannan alhilku din to shi ma ana gado to duk wannan sai musulunci ya zo ya ya soke wannan sai zan wanda suke ma abota jini su ne aula ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah su ne suka bi cancanta da juna a cikin hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya yi, a cikin hukuncin Allah maɗaukakin sarki, don haka babu laifi a lokacin sai aka daina gado, sai zama gado ya koma sai ga wanda suke ‘yan uwan juna kamar yadda yake a cikin suratun nisa da Allah maɗaukakin sarki ya bayani. Sai Allah ya ce, wannan ya fi cancanta minal mu'minina, fiye da mu'minai, mu'minai a nan wasu ana nufin al'ansa, wal muhajirin da waɗanda suka yi hijira. waɗancan ‘yan uwan jini su suka fi cancanta fiye da waɗannan wanda suka yi hijira. Sai Allah ya ce, Illa an tafa'alu ila auliya ikon ma'arufa, sai dai ba a hana ba ku yi wa lamarin ku wanda suke na ku fi musu kyakkyawa. Ma'ana wannan ayar ba ta hana a yi wasiya ba. Ba ta hana mutum ce idan na mutu a kasa dukiya ta kashi biyar a ba wa da kashi ɗaya wanda ba jinin shi ba wannan babu dai. Wannan aya ba ta hana ba. wasu ma malamai suka ce ko da ba musulmi ba ne wasu malamai suna ganin halarci za a iya wasiki ko da wanda ba musulmi ba ne ɗan uwanci sai idan na mutu a cikin dukiya ta a kasa kaza a ba wa da ɗan uwana kaza suka ce zai iya yi dan ba hana abin da yake na kyautata ba shine illa an taba ado ila kuma a ma'rufa sai dai su wa wanda suke majibincin lamarin ku alkhairi wannan Allah bai hana ba wasiya kuma mun san sharaɗanta da ka'idojinta ba a yin wasiya da dukkan dukiya ba a yin wasiya da rabin dukiya da ana yin wasiya ne da abin da ya tsaye bisa uku abin da ya sama da ce na ba da tsaye bisa uku ko tsaye bisa biyar sannan ba a yin wasiya ga wanda yake da gaji wanda duk zai gaje ka in ka mutu zai gaje ka to ba za ka yi wasiya ka ce in na mutu a ba shi kaza ba a dukiya domin me shi mai gado ba a mai wasi ana wanda bai da gado shi ake wasi shi ake cewa a ba shi kaza to Allah ya ce babu laifi kana zalika hukuncin wannan ya kasance fil Wasu da ce alkitab ana nufin alqur'ani yana nan a cikin alqur'ani masturan a zane a rubuce wanda ce alkitab a nan ana nufin lauhin mahfuz da haka wannan hukunci ya kasance fi kitab a cikin lauhin mahfuz masuran a rubuce mana ubangiji ya riga ya rubuta da haka wannan yana nan abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta shi ya haka wani abu ne da yake Allah ya riga ya hukunta shi babu laifi a kai sai Allah ya ce mu. Wa in akharna minan nabiyyina mithaqahum wa minka wa min nuhu wa ibrahim wa minka wa min nuhu wa ibrahim wa musa wa isa min maryam وأخذنا منهم ميثاقا غليظا نعم الله يقول وإذ أخذنا كتنا يا يد مكرك من النبيين إذا أنبوا ميثاقهم القول كتنا يا يد مكرك القول مكي القول إذا أنبوا ومنك دكما دغريك يا رسول الله ومن نوح دكما دغنوح وإبراهيم دا إبراهيم وموسى دا النبي موسى wa Isa ibn Maryam da Annabi Isa dan Maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza muka rike alƙawari mai kauri mai girma da gare su ubangiji Allah madaukakin sarki anan yana cewa ka tuna ka ambaci iz akhadna minan nabiyyin yayin da muka riki alƙawari daga annabawa ba a bayyana alƙawarin ne ba wasu kace alƙawarin idan sun zo sun Allah za su yi imani da shi za su gaskata shi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba da wannan labari cikin suratu Ali Imran wasu kace shi ake nufi wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa aqadtum ala zalikum isri dace wannan aya da Allah ya bayani ya rike alƙawari da annabawa idan har da za su rike manzon Allah wajibi ne su imani su taimaka masa su imani da shi suka yi alkawari da Allah to shi ake bayyanawa a nan wasu suka ce a nan abin da ake nufi nisa abin da ake nufi a nan abin da aka yi alkawari da su na isar da sakon Allah na abin da Allah ya ɗora musu na kuma sashen su zai gaskata sashi ba za su ma'ana karyata sashi ba da haka Allah ya yi wannan alkawari da su na isar da sakon Allah Allah ya ce to ka tuna yayin da muke wannan alkawari minan nabiyina daga annabawa Allah ya ce muke wannan rikodin kun ga nabi da duka annaba sun shiga sai kuma aka zo aka keɓance sai aka yi zikirin khasi ba da al'ami bayan an faɗi ga ne sai kuma aka zo aka ware an ware waɗannan guda biyar saboda darajar su ne ulul azumi min ar-rusul a cikin manzanni kan ba waɗanda suka kai girman waɗannan guda biyar su ne manya-manya a cikin annabawa waɗanda kuma Allah madaukakin sarki ya bebe ta sai aka fara cewa wa minka daga gare ka ya rasulullah hmm. sai aka kawo dalil sauran da aka ambaci sunan shi amma shi manzo Allah sai aka kawo dalil sannan aka fara kuma ambatan shi saboda girma na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah shi yazo a cikin jerin annabawan nan shi yazo a ƙarshe hmm. amma kuma shi aka fara ambato to manzo Allah yana cewa na hanul akhiruna sabiquna yawm al-qiyamah hmm. mu wannan al'umma mu ne al'umma ƙarshe amma a kiyama mu ne a gaba komai aka tashi wannan al'umma tana gaba sannan sauran al'ummu su biyo baya to anan ba sai aka fara gabatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ce wa min nuhi sannan muka tsarka daga nu annabi nuhu shine farkon manzo a bayan kasa annabi da nasu ya nuna to Allah ce mun rika da gare shi wa Ibrahim da annabi Ibrahim wanda yake baban annabawa daga kan shi duk annabawan da suka zo tare daga zuriyar shi ne kamar yadda zuriyar shi da shi da annabi nuhu sai Allah ce wa Musa da annabi Musa Ibrahim khalilullah Musa kuma shine kalimullah ne annabin da Allah ya magana da shi wa Isa ibn Maryam da kuma Isa dan Maryam annabi Isa dan Maryam wanda Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi to annaba guda biyar su ne ulul azmi min ar-rusul su ne jagorori cikin annabawa sai Allah ya ce to ka tuna yayin da muka yi wannan alƙawari da su wa akhadna minhum mithaqan ghaliza muka riki alƙawari mai girma mai kauri a tare da su na shi ne za su kira mutane zuwa ga bauta wa Allah za su sanar da mutane nauyin da Allah ya tsora musu Ba dukkan waɗannan annaba sun isar da wannan sako babu wani annabi da Allah ya aiko shi da sako da ya koyi da isar ba sun isar da wannan sako ga al'ummar su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa. ana ya kamata mu tsaya sai idan Allah ya kai mu gobe sai mu tsora amma gabanin mu akwai sako da ake so a baiwa 'yan uwa ina ba ta uwa za su yi haƙuri minti su ba mu minti goma akwai hukuma da ke kula da sababan sadarwa suna da wayar da kai da suke so su yi mana abin da yake zai amfani mu da haka akwai jami'an su a nan in zan gabatar da su za su ba da wannan sako gare mu da cikin waɗannan 'yan mintuna da na ambata ubangiji Allah ya dacar da mu Allahu ta'ala 听不见。